من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى وجود الدين السلام عليكم ورحمة الله barka mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da biyar ga watan sha'ban shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da shida bayan hijiran manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na goma ne ko tara ne tara ga watan tara shekara ta dubu biyu da biyar miladiya idan ba manta ba darasin da ya gabata mun tsaya ne a karshen aya ta hamsin da hudu cikin wannan sura mai albarka suratu yasin fal yawma la tuzlamu nafsun shay'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun yau kuma za mu tashi farkon aya ta hamsin da biyar a cikin surar wannan kuma shi ne darasin mu na na biyar ne na biyar darasi na hudu kenan to shi darasi na a cikin surar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وبنجد إن أصحاب الجنة اليوم للي ين الجنة أولا يني أتكون ونا يني نساك القيامة في شغل سنة تكين شغلي wato suna cikin abin da ya shagaltar da su ba sa tunanin kowa sai hidimomin da ke gabansu fakihuna suna masu kakaki da wasa da juna a cikin aljanna domin fakihuna daga alfukaha ne lafazin alfukaha na nufin wasa kai wasa da ni in yi wasa da kai yana nufin bayayyar maganganu na ɗaukewa juna kewa a cikin aljanna wannan ya tsokano wannan wannan ya tsokano wannan shine huna suna cikin shakatawa suna cikin morewa Allah sa mu cikin su wa hum wa azwajuhum su da matayensu fi zilalin alal ara'iki a cikin waɗansu inuwoyi sannan kuma alal ara'iki suna kwance akan gadajensu ko suna kishin gidai akan gadajensu muttaki'una wannan nufada halin kasancewa wasu a kishin gidai akan akan gadajensu wato wannan shine hali da yan aljanna za su samu kansu a ciki an ambaci wannan bayan an ambaci abin da ya wuce a baya na waɗanda suke za a yi wa azaba Allah ka da mu daga cikin su sai a nan gurin aka ambaci waɗanda za a yi wa rahama wanda za su kasance cikin aljannar rahama ubangiji ta ala ce hum wa azwajuhum fi zilalin alal ara'iki muttaqi'un a wata qira'a hum wa azwajuhum fi zulalin alal ara'iki idan an ce zilal shi ma dai jam'i ne na azillu wadan suka ce da zilal da zulal dukkan su jam'i ne na azillu sai dai sai azillu in an tashi jam'in sa sai a ce zulan sannan in an tashi jam'in jam'i sai a ce zidan shi yasa alqur'ani ya kawo wato zulal min fawqihim zulal sannan ya kawo zidan kamar cikin wannan aya a da dai irwa wadda take mutuka wajen wajen fadi wadda ba ta yankewa ukuluha da'imun wa zilluha tilka uqbal ladina taqaw wa uqba alkafirin na wato irwa ce wanda take diman da'iman wadda take hantsi ko maraice baya mata tasiri wajen ta ƙara faɗi ko ta rage akan yadda take shine fi zilalin alal ara'iki akan gadaje muttaqiuna wato suna kishin gida lahum fiha fakihatun a cikin aljanna suna da dukkan kayan marmari da suke bukata wa lahum ma yad'un suna da dukkan abin da za su yi da da'awar ta ce a kawo mana kaza ma'ana da yan aljanna ke me kuke so kowa ya faɗa abin da yake so duk abin da mutum ya awa sai ya kawo masa salamun qawlan min rabbir rahim salamun sannan kuma ga aminci wannan aminci din qawlan wanda za a yi musu shi a matsayin zance tsakanin su da ubangiji ba wai sako zai yi a faɗa musu ba min rabbir rahim daga ubangiji wanda yake mai rahama subhanahu wa ta'ala yasa waɗansu malamai suka ce kaunan din nan mawqi'uhu min al-i'rab mansubun bi nasb al-khatib wato akwai harful ba salamun bi qawlin min rabbir rahim haka zan ce wato sallama wadda za a yi ta fuskar magana min rabbir rahim daga ubangiji wanda yake mai rahama to da aka ce harful jarri ita ce ba sai sai zanto kaunan din ya zanto mansub kenan wato ubangiji subhanahu wa ta'ala zai ba su labarin ya amintar da su ubangiji ta'ala zai gaishe su ubangiji ta'ala zai musu sallama sai babu abin da ya wannan dadi a ce Allah ya zance da bawa to wannan ke nuna cewa babu abin da yake dadi kuma cikin aljanna irin jin maganar ubangiji da haka sai aka kawo shi a karshe bayan an ambaci sauran abubuwa wato da suka wuce an gane ko hum azwajuhum fi zilal ala al-ara'ik muttaki'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un banda wannan ma kuma salamun qawlan min rabbir rahim abinda duk yafi wannan da ya wuce a baya salamun qawlan min rabbir rahim wato ga gaisuwa ko aminci kasantacce daga ubangiji ma'abucin rahama yasa aljanna ake kiranta gidan aminci da idan mutum ya shiga ya aminta daga talauci ya aminta daga yunwa ya aminta daga kishirwa ya aminta daga tsoro ya aminta daga kowane irin firgici lahum daru salami inda rabbihim wallahu yad'u ila dari salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim kuma da haka yan aljannar zancen su shine sallama tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma da aminci za ka shiga da aminci za ka ga da juna da aminci ubangiji ta ala zai musu magana a gidan aminci wato amintuwa daga dukkan wani razari daga dukkan abinci zuwa daga dukkan abin da ke sa da hankalin dan in ba komai a cikin aljanna sai wannan tabbataccen aminci da ba mai yankewa ba to aljanna ta tsara duniya domin duniya duk yadda kake da kuɗi da sarauta da wadata to akwai lokacin da zaka ji ka cikin bargaba akwai lokacin da zaka ji ka cikin tashin hankali in kana kan kujera kana shiga mota mai tuta ana maka jiniya kana jin tsoron wata rana ba motar nan ba ni da ciki ba kujeran nan mai juyawa ba ni da kai ba jiniyan nan ba ni za a yi wa ba to ka ga mutum baya cikin abinci ke akwai yiwuwar ya nemi mulkin ya rasa akwai yiwuwar a cire shi akwai yiwuwar a tsige shi akwai yiwuwar wani abu ya zo ya gurɓata jin daɗin rayuwarsa irin yadda ubangiji ta Allah ya zarrabe Amerikawa a wannan yan kwanaki da guguwa mai tsanani wanda ta rushe garuruka da birane ta dauke ababai da dama ta halakar da su bayan hasarin wato ainihin dokiyoyi da rayuka masu ɗumbin yawa kaga duk babu aminci ke aminci na dindindin yana gidan aljanna amma a duniya dan adam ba yadda za a yi samu aminci da dindindin ga Allah ya وامتازوا اليوم ayyuhal mujrimun ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون سيد ya ce, wani يتي وامتازوا اليوم أيها المجرمون wannan magana ce da za a fuskantar da ita zuwa ga bayi da suka tafi bayan da suka yi hasarar kansu da duk abin da suka mallaka a rayuwa wajen rayuwa ba a kan tsarin Allah ba ba a karkashin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba za a ce da su wamta zul yawma ayyuhal mujrimun ku ware da juna a yau ku fita daban ayyuhal mujrimun ya ku kafare ya ku masu laifi ya ku masu ijrami masu barna a In ta imtazu ware da juna waɗansu malaman tafsiri suka ce lafazin al-imtiyaz ko at-tamayyuz ila wani ya fahimci kafin a faɗa hakan haɗa suke su da yan dandanda. wanda ko ba haɗa suke ba da haka lafazin al-imtiyaz anan gurin abin da yake nufi al-inizal wal ibtial ko ne san ta san ku yi can ayyuhal mujrimun wato bayan an riga wato za a faɗi wannan maganar ba bayan yan aljanna sun kasance cikin aljanna sannan sai a wayo a karkatar da magana zuwa ga wato ainihin yan wuta a ce imtazul yawma ayyuhal mujrimun ku yi can ya ku masu laifi ya ku mabarnata alam ahad ilaikum ya bani adam shin ban yi bayani gare ku ba ya ku ƴaƴan annabi adam Allah ta abu da shaytan cewa kada ku kuskura ku bauta ta wa shaytan ai la uhu, kar ku biyayya gare shi cikin abin da ya kawata muku na mugunyar aiki da mugunyar magana da mugunyar aqida ban ce da ku kar ku yi da'a gare shi ba innahu lakum aduwwun mubin lalle shi a gare ku ne ko mabayyani wa ne buduni ban ce da ku ku bauta ta min bane kadai wahiduni wa ati'uni ku kadaita ni wajen ibada ku yi biyayya gare ni hadha siratun mustaqim wannan shine tafarki bi gaske madaidaici wanda babu karkata a cikin sa ubangiji ta Allah ya faɗa mana haka ko shakka ba wanda ya biya ji wanda ya kangare kuma ya kangare wa laqad adalla minkum jibillan kaseera hakika ke dan ya fatar da dama daga cikin ku ya fatar da jibillan halitta kaseeran masu yawa minkum daga cikin ku lafazin jibillan bi kasr al-jim wal ba wato jibillan wa tasdid lam kaiwa lamun sai ta jibil daidai da sijil wa fi qira'atin aw tikra'a bi dhamm al-jim ba wato zaka yi dhamma akan jim sannan kuma kai sukuni akan ba wa laqad lam ko ba dubulan kasira wato za ka yi sukuni akan ba tare da kalkala wa fi qira'atin bi dhammil ba a wata qira'ar da jimin din da kuma ba'un din duk za ka yi musu dhamma wa laqad adalla minkum jubulan kasira ko da jibillan kasira ko jubulan kafira, ko jubulan kasira duk dai ma'anar su daya domin aljibillatu shine wato ainihin alkhaliqa halitta ko alkhilqatu ko alkhalqu wa taqul ladhi khalaqakum wal jibillatu alawwalin lafazin aljibilla na nufin halitta akan ce jabalahu Allahu ala kaza Allah ya halitta shi kaza daidai da kace khalaqahu Allahu ala kaza sai kace jabalahu Allahu ala kaza abin nufi wala kada adalla minkum jibillan kaseera hakika sai dan ya ya fatar da halitta masu yawa daga cikin ku afalam takunu taqilun shin ba ku kasance masu tunani ba me ya hana ku kasance masu tunani ku hankalci a adawar da yake muku wa idlalahu da kuma wato yadda yake kokarin kawar da ku daga kan tafarki madaidaici ko kuma a falam takunu tajilun ba za ku fahimci ku hankalci dawo da ke dan yayi ba wajen halakar da waɗanda suka shuɗe kafin ku kun san kafin ku ya halakar da al'umma da dama halitta mai yawa kuma kuma sai ku yi sake har sai kun faɗa tarkon da ya tsana muku shine afalam takunu taqilun sallatit هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون فاليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون فأجلسوا هذه جهنم التي كنتم توعدون وأن إذا وتجهنم ودى كوكا كسن توعدون wato ana muku alƙawarin jidata a sakamakon kafircin da kuke yi islahu al-yawma hukunu a yau a cikin ta bima kuntum takfurun saboda abinda kuka kasance kuna yi na kafircewa da bijirewa ai bi kufrikum fid dunya saboda kafircewa da kuka yi a cikin rayuwar duniya haka za ta da su islauha al-yawma bima kuntum takfurun islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum inma tujzauna ma kuntum ta'malun ku shiga ciki ku yi hakuri kada ana sa ku yi hakuri duk ku ku ji yau da za a muku sakamako ne da irin abin da kuka kasance wato ainihin kuna aikatawa su kansu waɗannan maganganun nau'i ne na azaba a faɗa mutum wannan magana domin ana dukan ka kuma ana faɗa maka maganganu masu ƙona rai maganganu masu ƙona zuciya shi kanshi nau'i ne na azaba da haka ta ce islau hal yau ku shiga cikin ta a yau ko da ba faɗa ba za a yi sama mala'ika ya shiga da su bima kuntum takfurun sannan kuma yace islauha fasbiru aw la tasbiru ku da kiki ku yi hakuri ko kar ku yi hakuri abinda duk kowa ga dama ku yi hakurin ko rashin hakurin hakurin ba zai amfana da ku komai ba rashin sa kuma ba zai sa a sassauta muku azabi ba sawa'un alaikum daidai wa daidai ne akan ku hakurin ko rashin sa inda ma tu zauna ma kuntum ta'malun Allah ya tsare dukkan mutumin da ya imani akwai wannan wannan ranar tana jiran mutane ranar da za a ce wa waɗansu mutane irin wannan magana a yi musu azaba irin wannan azaba to ai yi wa kai gata shi ne mutum ya yi kokari ya shiga bai shiga cikin sahun waɗanda za a faɗa wannan maganar ba bai shiga jerin waɗanda za a wa irin wannan nau'i na azaba ba to babban garkurka da zai kare ka daga wannan kuma shine imani sahihin imani imanin da ya gino bisa ga haske na ayoyin alkur'ani mai girma da hadisan manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan yi tatattun imani ba gurbatacce ba sai aiki sahihin aiki aikin da ya gina bisa ga koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallam ba kirkirowa kai ba ba wani kirkiro maka ba ba kagowa kai ba ba wani kago ya kawo yace kai ba kana da tabbas din koyi kake kwaikwayon manzon Allah kake sallallahu alaihi wasallam dan shi kadai ne wanda kwaikwayon sa rabota ne koyi da shi shine kawa tudun mun tsira to dukkan mutumin da ya samu wannan ya samu sinadari na shiga aljanna da ne santar da kanshi daga azabar Allah da ne santar da kanshi daga a faɗa masa irin wannan magana sannan kuma mutum yayi kokari ya kiyaye dukkan hakki da ke tsakaninsa da bil yan uwansu mutane yan uwanka musamman musulmi dole ka tsare musu dukiyarsu ka tsare musu jininsu ka tsare musu mutuncinsu kar ka yi ta'addanci wa dukiyar wani ko jinin wani ko mutuncin wani to ka ka gyara alaka tsakaninka da ubangiji sannan kana gyarawa tsakaninka da bil'adama adama wannan shine hakikanin abin da zai sa mutum ya rabota ranar tashin kiyama duk mutumin da ya yi tunanin akwai addu'o'i da zai fike nan abin ya wadatar ko da ya kasu kowa ko da ya zalunci kowa akwai waɗansu salate da zai yi ko da ya zalunci kowa ko da ya kasu kowa ya yaudari kansa in wani faɗa masa haka kuma ya yaudare shi dole mutum ya kiyaye dokoki dole mutum ya bi ka'idoji inda ana addu'a kadai a cikin aljanna babu aiki babu imani inda ana karanta salatai ko zikirai kadai a shiga aljanna ba tare da mutum ya kiyaye haƙƙoƙi da suke wajibi a kansa ya kiyaye ba to ai da sai ya kasance kawai abin da za a yi sai kiran a duniya da kuma zalunci sai cika duniya to amma ya kamata mutane su san cewa da salati da zikiri da addu'a da istighfari ababai ne masu falala amma yayin da ka kiyaye sauran ababen da ake bukatan ka kiyaye yayin da ka tsare sauran dokokin da ake bukatun ka tsari, amma matukar baka tsari sauran dokoki ba to waɗannan al'amura ko dai a karɓa ko ake karɓa. domin munanan ayyuka wani lokaci sukan gadar da ake karɓa kyakkyawan aikin da kai gaji aikin mai kyau ne me ya kawo cikas aka ki karba shine mummunan aiki da kai misali ga hadisi cikin sahih muslim da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa dukkan wanda ya je wajen boka ko malamin duba ya tambaye shi wani abu ya gaskata shi to ba za a karɓi sallarsa ta kwana arba'in ba kaga na aibata ake ba sallar ba sai ba sallar ta yi ya yi kokarin kiyaye ta ya yi ta kamar da manzo Allah sai sallu kamar ra'aytu muni sai salli yanzu bai kawo cikas aka hana ta ladan sallah din zuwa wajen boka zuwa wajen malamin duba zuwa wajen wanda zai duba maka ko ya duba miki me za ka yi ko me za ki wannan shi ya kawo sallar ta kwana 40 gaba ɗaya ta rushe idan aka sake koma ta sake rushewa idan aka sake koma ta sake rushewa kaga gashi yayi aiki a zahiri na fili amma kuma gashi a gefe ɗaya yayi abin da zai lalata shi to yawanci wajen su malamai idan sun zo bayani sai su faɗi bangaren roman kaɗai ba ta faɗin bangaren da zai kawo ka roman ya tabbata da haka ya kamata a faɗakar da mutane bangarori guda biyu lalle aiki kaza na lada ne lalle aiki kaza yana da romo lalle aiki kaza na da kaza amma kaza na iya faruwa a hana mutum wannan lada kaza na iya faruwa ya kawo cikin ma aiki ya cikin karbuwa ga yanzu ga azumi a matsayin sa na babban aikin da dukkan ibada tana da lada iyakantacce kamar da Allah ya faɗa cikin hadisin kudus dukkan ibada tana da lada iyakantacce ko dai aiki ɗaya lada goma bisa ga kadar man da bil hasan ki falahu ashru amsalha aiki ɗaya lada goma ko aiki ɗaya alinka mutum haso 700 كما يدعى التي مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم أما أدري باية الذكر إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به سيأذني wannan na barwa kai na sanin kididdigar ladan da za a biyo mai azumi to kaga anan da ka dauki azumi da kin dauki azumi kana sare kina rai ki samu kanki ko ka samu kanka cikin wannan lada wanda baya da iyaka ya fi karfin lissafi ubangiji ta Allah bai kawo mudun da za a yi awan ladan ba cikin Qur'ani ko hadisi ya kyale wa kansa sanin sa auren sa to amma tare da haka sai manzo Allah ya ce rubba sa'imin lam yalmin siyamihi إلا الجوع والعطش ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب da yawa daga cikin mai azumin da ba abin da zai samu a cikin azumin sa sai tsabagen yunwa da kishirwa da yawa daga cikin mai kiyamun lailan da ba abin da za a baki a cikin kiyamun lailan sa sai wahala da ita da hana ido bacci sannan kuma yace mallam ya da kauna zura wal amala bihi laysa lillahi hajatun fi an yada fa'amahu wa sharabahu dukan wanda bai daina kariya ba bai daina aiki da kariya ba ubangiji baya buƙatar ya bar abinci ko ya bar abin sha ma'ana ko ya bar abinci ko ya bar abin sha eh azumin yayi ya sauke wajibi amma ba lallai ne ya bashi lada ba yawan kariyan nan ya rushe ladan azumin yawan sai da zur ya rushe ladan azumin rantsewa kan kariya din ya kawo cikin wajen karbuwar azumin to kaga nan idan an faɗa abu mai lada to dole kuma a faɗa abin da za a iya kawo shi ko a ki karɓan aikin ko ya kasance aikin ya gurgunce ko ladan ya zanto takaitacce Allah ya mana gaban kata ubangiji ta ala yake za a ce da su islahu alayhim kuma kuntum takfurun ku shiga cikin wuta yau sakamakon kafircin da kuke yi al yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim ka kan wannan wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubun al yawma a yau wannan gini na nahkimu ala afwahihim za mu sanya rufi akan bakunan su ay kufaru suna kafirna لأن أفواههم تعودت الكذب في الدنيا dan bakunan su sun saba da yin kariya da yaudara a rayuwar duniya wala takadu tusulul haqqa da wuya su iya faɗin gaskiya fil ta ko da alahira din ka qaulihim qabla an yuktama alaiha kamar maganar da za ta yi kafin a sanya rufi akan bakunan su za ka sun ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin wallahi ubangiji ba mu taba kasancewa masu shirka ba za su rantsi akan ba su shirka ba bayan akan ta suka rayuwa suka mutu to suna cikin wannan magana ne gaba ɗaya sai a cikin rufi kuma akan bakunan su al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim hannayen su ne za su rinka mana magana wa tashhadu arjuluhum kafafun su za su ba da shaida bima kanu yaktibun dangane da abin da suka kasance suna aikata ba ayyukan min al-ma'asi abin da suka kasance suna yi na ayyukan sabo fata'khudhuhum ko fa na'khudhuhum bi ikrari aydihim sai mu kama su saboda hannayen su sun yi ikrari cewa su masu laifi ne wa shahadati arjulihim alaihim saboda kafafunsu sun ba da shaida akan su cewa masu laifi ne in baki ya boye laifin baya son ya faɗa to dukkan sassanin jikin dan adam sai su yi bayani hannaye da kafafu اليوم نكتم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun يوم إذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا hannaye su bada shaida gabbai su bada shaida ji ya bada shaida gani ya bada shaida fatar jikin dan adam ta bada shaida kan me yayi wa qalu li juludihim sai mutanen su ce da fatun jikin su lima kitum alaina dan me kuka bada wannan mugunyar da akan mu za ku jawo mana azaba ya ake fatun jiki za ta yi magana a lahira bayan a duniya ba haka aka saba ba fatun jiki ba ta magana a duniya kunne baya magana ido baya magana hannu da gaba ba ta magana lima kitum alaina ta yaya kuka samu kudura da ikon yin wannan da akan mu qalu sasannin jikin su sai su ce da su an taqana Allahu allazi amsaka kulli shay wanda ya ba mu ikon furci shine wanda ya ba da ikon furci da yin magana ga dukkan halitta wa huwa khalaqakum awwal marra dama a karan shi ya halitte ku ba tare da ya kwaikwaya a wajen wani ba wa ilayhi turja'un ya zuwa gare shi makomar ku take to kaga tun da akwai wannan rana tana jiran mutane lalle abin da ke kara ta mana inganta aqidar mu inganta maganganun mu da inganta ayyukan mu walau na sha'a ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. كاكا انت تبعت؟ لو شاء لمسخنا على عزلهم؟ ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون ولو نشاء عند منسوخ ko inda mun ga dama la tamatna ala ayunihim da mun toshe ko mun shafe wato inda idanunsu suke ya zanto babu ma gurbin da kwayar ido take wato kenan la'amai nahu da mun mayar da su makafi samsan ta hanyar shafe idansu fastaba fasirata sai kaga suna ta gaggawar bin hanya ayyar tsari ka zahiri ka adafihin suna ta kokarin lalabar ina hanya take fa anna yubsirun ta yaya za su samu damar gani in har muka toshe idan nasu ai ba za su damar samun damar gani ba walau na ja'u inda mun ga dama kuma lamasakhnahum ala makanatihim da mun canja halittar su a inda suke bigiran su a duniya ai da mun mai da su kira da tanwa kanazira au hijara da sai mai da su aladu ko mai da su birrai ko mu jirkita mu rikita halittar su su zanto duwatsu kaga mutum ya koma kamar dala ko kamar goron dutse idan ubangiji ta Allah ga dama da sai ta halittar mutum zuwa ga Allah ma'ana ubangiji subhanahu wa ta'ala yana nuna ba kasawa ba ce ba lokacin da ya kyale su da su a gidan duniya suna kafirta kafirce masa suna saba masa ba tare da ya kama suna da azaba ba ga gara su sai ba inda ya ga dama da tun duniya ya girka halitta su inda ya ga dama da ya makantar da su ya kurantar da su ya bebantar da su amma sai kyale su ba dan sun gagare shi ba saboda wata hikima ta shi subhanahu ta'ala dan a kama su da cikakken laifin su ranar tashin kiyama ba tare da an samu tawaya cikin laifin ba liyamilu awzarhum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzar alladhina yudillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazurun dan su dauki laifin iri laifin su da suka yi na barna da kafircin da suka yi laifin adadin mutanen da suka halakar suka ga su kan tafarkin barna wa la yahmilunna asqalahum واثقالا مع اثقالهم ولا يسالون يوم القيامه عما كانوا يفترون للي za su ɗauki zunubinsu da suka aikata da kansu lallai za su ɗauki zunubi makamancin nasu a haɗa musu da nasu na adadin mutanen da suka hallaka a nan gidan rayuwar duniya ma'ana ba gagarar ubangiji subhanahu wa ta'ala suka yi ba a ya yi musu jinkiri ne saboda waccan rana ta yawa. shi ne lamar tasnahum ala makarati inda mun ga dama da sun rike da halittar su a nan inda suke ba na ce makaratihim bil ifrat makaratihim wa bi qira'atin makanatihim a wata qira'a lamar tasnahum ala makanatihim jam'u makana jam'i ne na kalmar makana bi ma'ana makan da makan da makana duk dai abu da yake ta fuskar ba'ana ana nufin manaziluhum wuraren su ko garurukan su ko gidajen su da inda suke mutum ya shiga gida kafin ya fito sai a ga Allah da ya fito daga gidan to kafin ya fito a zubiri ya fito daga gidan ba san ba cewa mai gidan ne ubangiji ya rike da halitta wa man nu'ammiru dukkan wanda muka bashi tsawon kwana nuna kisu fil khalqi to za mu jirkita shi a cikin halittarsa bitajjini da yin shadda akan kaulatan nuna kisu ma al kasri tare da yin kasra fil kafi a cikin kafin wa dammin nun nunun din kuma ta farko mutum zai mata damma nunul ula kenan wa fatih thaniya ta biyu mutum ya mata fataha min nakasahu daga kalmar nakasahu ne ta. wato wajen kaiwa mubalaga wajen rikita mutum wa bi qira'atin bi fatih nun a wata qira'a nunin din farko mutum zai mata fataha wa sukunin thaniya ta biyu mutum ya mata sukuni wa dammil kaf kaf din mutum kuma ya mata damma khafifa ba tare da shadda ba wa man nu'ammirhu nanqushu fil khalqi duka ne waɗannan kalmomi min at-tankis wato daga kalmar at ne wa huwa nau'u matak malai sai at-tankis kuma nau'i ne na tafiya hakikanin gaskiya ba nau'i ne na tafiya ba yadda galibin malaman tafsiri suka fassara ayar nunakkisu fil khalq muriki wato wa man nu'ammirhu dun mun muka bashi tsawon kwana nunakkisu to za mu mayar da shi bai bai fil khalqi a cikin halittarsa malamin suna fassara wannan da cewa da farko yana yaro da'ifun fi quwwatihi al-badaniyya wa da'ifun fi quwwatihi al-aqliyya yana da rauni a karfin jiki yana da rauni a karfin hankali wa ثم يتزايد ويزداد ويزداد في قوته العقلية والجسدية يوما بعد يوم حتى تتكامل قوته حتى تتكامل قوته dan adam yana karuwa ta fuskar karfin hankali da karfin jiki kwana bayan kwana shekara bayan shekara har ya kasance ya kai kamala na karfin jiki da kamala na karfin tunani shine lokacin da mutum zai kai shekaru arba'in zai ci gaba haka har zuwa shekaru arba'in da biyar ko na makamacin haka shine hatta idza balaga ashuddahu wa balaga arba'ina sanatan kaga balaga ashud balaga arba'ina sanatan al ashud wanda yake mutuka wajen karfi ba harfin da yake sama da shi a irin kaso na karfi da Allah ya baka a irin kuzari da Allah ya baka karfin hankali din ko na jiki to daga wannan lokaci kuma sai ya zo yankus wa yankus yana ta rabuwa yana ta rabuwa wa ya daraja wa wa fi hadhu gaba ɗaya komai nake na kurkurcewa har ya koma kamar yadda ya kasance a karan fari mai rauni ta fuskar karfin jiki mai rauni ta fuskar hankali bayan ya tsufa karfin ya tafi hankalin ya tafi ya koma kamar yadda yake yawo suka ce wannan shine hakikanin ma'anar aya daidai da fadin Allah ta'ala Allahu allazi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba yakhluqu ma yasha wa huwa al-alim al-qadir ubangiji shi ya halitte ku min dha'f kuna cikin rauni jarirai yara kanana ba karfin jiki ko hankali thumma ja'ala Allah da zaka min dafin sun madala min badi dafin quwwa sannan ya sanya karfi a jikinku bayan wancan rauni sun majala min badi quwwatin dafan wa shay bayan wannan karfi sai kuma ubangiji ya sake sanya muku wani raunin tare da furfura raunin farko baya da furfura na biyu kuma yana da furfura ya khluqu ma yasha'u wal alimul qadir to kaga shine kisu kamar da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala daga khalaqal insana ka kauyin sun maradadnahu asfala safilin kamar da wasu malaman tafsir suka faɗa fi ahsani ta kauyin karfin da dan adam yake ciki sun maradadnahu asfala safilin rauni da zai zo bayan ɗan adam ya tsufa gaban jikinsa sun kasa daukar shi hannun shi ya fara ha'intarsa abinda da zai danka ya dauka yanzu ba ya iya dauka daidai kafafunsa sun fara ha'intarsa tarar da zai ci a kasa a yanzu ba zai iya ci ba to kaga a lokacin mutum ya koma asfal safirin kenan a wani tafsirin daga cikin tafsirin da aka wa wannan aya haka kuma faɗin Allah ta'ala wa minkum man yatawaffa wa minkum man yuraddu ila anzal al-umri likay la ya'lama min ba'di ilmi shay'a abun da bai daga mata wannan aya ya yan uwa idan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya baka tsawon kwana ko babu komai wannan tsawon kwanan shi kanshi wato ainihin wahala ce idan dai har ya tsawo ne gurgudan tsawon domin kana ƙara girma kana ƙara manyanta notocin jikinka suna ƙara kwankwancewa kuma babu likitan da zai daura maka sababbi babu safaya jijiyoyinka sun fara harɗewa ba da ya canja ma jijiya a jikinka idanunka sun fara ha'intar ka kana gani da garau yanzu kuma sai ka hada da gilas tare da haka kuma ba ka gani in yadda ya kamata sannan ba a iya canja ido da da kana ji a yanzu an yi magana an sake gawoyo da kyarkaji babu kuma yadda za a canja maka ba wanda zai canja maka na'urar ji a jikinka to wannan shi kadai abu ne da ke nuna allantakar Allah da dan adantakar dan adam shi Allah din shine wanda yake baya canjawa dan adam kuma shine wanda yake mai canjawa wannan shi kadai ya isa sa dan adam ya tsoron Allah kamata yana girma yana tsara hankali yana tsufa yana ƙara jin tsoron Allah yana matsa dab da kabari yana ƙara ayyuka na alheri da ibada amma taɓewa ce da halaka ya kasance shekaru hamsin ba su sa kayan hankali ba hamsin da biyar sittin kana ƙara mutsawa cikin kogin sabo har mutum ya kai ɗan shekara saba'in yana farda wani har ɗan shekara saba'in da biyar bai daina farda ba bai daina ta'addanci ba bai daina saba wa ubangiji ba to wannan alama ce ta tabewa ko shakka babu alama ce ta tabewa in wanda yake cikin kuruciya dan shekara talatin da biyar zuwa arba'in yana ganin cewa lokaci ne ne ya fasa kanci lokaci ne ne ya barna kai dan shekara saba'in da biyar kuma yanzu wani daɗi zaka ji na wannan ka kusan wuce lokacin da ake jin daɗin al'amura ka kuma lokacin da kai da daɗin da rashin daɗin duk ne a wajenka kai dai ya zaka ka rayu ya zaka ka karka ya zaka ka karka jiki shirwa to kaga a wannan lokaci ya kamata dan adam ya kasance ya ƙara jin tsoron ubangiji kuma ya kasance ba wanda yake jin tsoro sai Allah subhanahu wataala dan bai kamata ba dan shekara 70 ya ji tsoron dan adam dan uwansa ko mun mulkin sa ko mun ikon sa ko mun madaka ya wuce shekarun jin tsoro me yasa ake jin tsoro ba dan kada musu ba to shi yana da kofar mutuwa don me yake jin tsoro yanzu sannan in an kyale kan kara musu shekara 20 nan gaba ko 30 me zai da shi wani daɗi zai da cikin su wa man nu'ammirhu dukkan wanda muka bai wa tsawon kwana nuna kisu kulkan sai mu rike da halittar mai da shi cikin rauni bayan da yana da karfi ubangiji ta ala ya ce afala ya'qilun shin mutane ba sa hankaltar hakan ba sa lura ga waɗansu kowace unguwa akwai wanda da mai yawan shekaru wanda yawan shekaru ya sa baya da karfi irin na da baya gani kamar da baya ji kamar da baya da kuzari kamar da da a miƙe ka san tal idan ka gaira tafiya kamar yahuda ka tsara tafansa a yanzu kuma ya kantare, ya lankwashe saboda yawan kwane a kowane gari a kowace karkara idan ka duba za ka ga wani kamar wannan sai ka sanar kai ma haka za ka zama in yanzu baka zama haka ba za ka gwani na tafiya da sanda sai ka sanar watan wata rana kai ma haka za ka zama in yanzu baka zama haka ba da alƙawari ne na Allah duk wanda aka zo tsan kwana za a yi hakan da shi A afala ya kiruna shin ba za su hankalta ba wa ma allamnahu shi'ra وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ubangiji ya ce wa ma allamnahu shi'ra da ɗai ba mu koyar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a shera waka ba Ba malaka raddan li qawlihim inna ma ata bihi min alqur'ani shi'r wannan mai da martani ne dangane da waɗansu daga cikin kafirai da suke zargin cewa abinda manzon Allah ya zo da shi na alqur'ani wai waka ce wa ma yanbaghi la kwata kwata wakar bata dace da shi ba ai la yadkhulu lahu shi'ru waka ba abu ce mai sauki ga annabi ko da yana son yi sai Allah ya hana shi li'anna shi'ra kalamun mutakallafin mawdu domin waka zance ne wanda kakala ake yi mawdu'un kago shi akai wa maqalun mudakkarun masnu' sannan zance ne da ake kawata shi a masa kwalliya da kalmomi masnu'un akan san'anta shi ne adal wazni wal qafiya yana da wazani wato mizani na awon kalmomin da ke cikin baitoci na waka din wal kafiya da kuma kafiya wato karewa da waɗansu harfa sanannu kowace kasida za a ga akwai abin da take karewa da shi wannan shi ne kafiya mabniyin ala khayalatin wa awhamin wahiya wanda yake galibin waka tana ginuwa ne akan khayala khayal shi da abin da zuciya kawai ta suranta maka bai faru ba sai mutum ya waka ya kirkiro waɗansu mutane ya masa waka ya kirkiro wani abu ya masa waka ko da abin bai faru ba ya kirkiro ga wani yaki an je wani yi kaza a wajen yakin ya kashe wani ya daure wani ya kamo wani a matsayin fursunan yaki kuma duk ba a yi wannan ba tari. kaga khayalat min Allah haqaiq wa awham wahiya da wahmi zatan abu ba a yadda yake ba fa aina zalika min at-tanzil dalil al-munazzah amma ma salaf kalam al-bashari ta ya zaka hada wannan da saukakken littafi mai girma wanda aka tsarkake shi daga kamanceceniya da zancen dan adam al-mashhul bi funun al-hikam wal bahira wanda aka tuka da fanni fanni na hikima da hukunce hukunce masu ban mamaki al-musil ila sa'adati dunya wal akhirah sadar da mutane zuwa ga arzikin duniya da lahira kai da alqur'ani da da Allah zo da shi a ce waka ne da dai manzon Allah ubangiji ta Allah bai karantar da shi waka malamai suka ce abinda wannan ke nufi korewa manzo sallallahu alaihi wa sallam dukkan wani abu da zai kawo cikas na annabta an kore masa rubutu wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la tafutuhu bi yaminik yadalla sabul mabdulun da can kai ba marubuci bane kafin zuwan alqur'ani ba halittarsa bane yin rubutu sallallahu alaihi wasallam an kore masa yin karatu kafin zuwan alqur'ani ba manzo bai iya karatu ba da ka rubuta wani abu ka ce ya karanta wanda a cikin larabawa akwai ɗaiɗaikun marubuta a cikin larabawa akwai ɗaiɗaikun makaranta sannan za a kore masa waka wanda wani koda ba marubuci bane ba ba kuma ya iya karantawa in an rubuta za ga iya kera waka ya tsara kasida ya yi ta aji sannan kuma an kore wa manzon Allah bokanci wala bi qawli kahin qalilan ma tadhakkarun dukan waɗannan ababai su ne mutane suka yi fice a zamanin don haka sai su kafirai suke kokarin ko dai su ce da shi mai sihiri ne ko su ce da shi boka ne ko su ce da shi a'a qur'anin wani ne yake masa shirta yake rubutawa A asatirul awwalin da katabaha bahitum da alaihi bukratan Wasila asila ta tsinniyoyin mutanen farko ne ikkatabaha yana ne rika baka shifta yana rubutawa wai wani ne yawa manzo Allah shifta yana rubutawa sai Allah ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi kafin alqur'ani ai da baka iya karatu ba wala kutuhu bi yamini ko baka iya rubutu ba wannan ya ba a wajen wani ka koya ba idan wani ne a tarihin makka waye koyar da kai karatu da rubutu a ba ta da ko alifin ba mun tawun tawun jimin haul wane ne wanda ya koyar da kai wannan babu shi a tarihi sannan qur'ani ba waka bane dan ya ta bambanta mizani na waka da aka saba sannan alqur'ani ba bokanci bane ba sihiri bane ma'ana alqur'ani saukakken littafi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala hikimar da ke cikin sa da balagar zance da abincin magana da ke cikin sa sun tsara dukkan wani zance da dan adam ya sani sawa'un zancen bokaye zancen mawaka maganar dukkan wani mai hikima kasa take da hikima ta alqur'ani da girma la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin da haka sai Allah yake wa ma na hu shi'ra kuma koyar da shi waka ba kan nan manzo Allah gairu alimin bi shi'ri bai san waka ba wa ma yan bagi lahu kuma bai ba ta dace da shi ba abin nufi ko manzo Allah ya so yi waka sai ya kasa daidai da waƙoƙi na waɗansu idan ya tashi mai tawa sai ya canja musu fasalinsu ya san dama kana ya tamassalu bi baiti li tarfa bil al-ard manzo Allah yakan kawo wata hikima ta wani mutum daga cikin mutanen jahiliya ya buga misali da ita satubdilaka al ayyamu ma kunta jahilan wa yatika bil akbari man lam tuzawwili to amma idan manzo Allah zo ba zai karanta baitin haka ba satubdilaka al ayyamu ma kunta jahilan wa yatika bil akbari man lam tuzawwili ba zai karanta haka ba satubdilaka al ayyamu ma kunta jahilan wa yatika man lam tuzawwili bil akbari sai karanta shi haka wa yatika man lam tazawwid bil akhbari kaga wannan ya kare domin ma yan bagila sallallahu alaihi wasallam ma yan bagila waka ba ta dace da shi ba da haka bai bai taba fadin baitin waka ba akwai wani hadisi da aka kawo cewa manzo Allah ya taɓa faɗin baitin wani waka guda ɗaya Imam Al-Muzzi ya rushe shi Ibn Kathir ya kawo karkashin tafsirin wannan aya cewa hadisi ne wanda bai da asali cewa manzo Allah ya taɓa faɗin waka sai dai ya maimaita wadda wani ko da ita idan ya tashi maimaitawa baya faɗin baiti cikakke in ko ya faɗi baiti cikakke zai canza fasalinsa ko ya yi at-taqdim wa ta'khir ko ya shafe wani harafin ko ya kara wani harafin ta yadda mizanin zai lalace ko kafir waka ta tashi daga aiki an ji ya maimaita abinda Abdullahi bin Rawaha ya faɗa ina cewa Allahumma laula anta lahtadaina wala tasaddaqna wala wala sallaina fa anzalna sakinatan alaina wa thabbata aqdama illa kaina innal ula qad bagaw alaina idan aradu fitnatan abaina wannan magana ce ta Abdullahi ibn Rawaha manzo Allah ne bai ta kai da take ita kuma kanta ba cikakkiyar waka ba ba kafida ba ce da haka dai kuma bayan bagi da ku waka ba ta dace da shi ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai da cikakkiyar magana da Imam Ibn Kathir ya nan gurin yake faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam اللهم لولا أنت ما هتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا زوا كرشي da kuma lokacin da yake anan nabiyyu la kadhib annabnu abdul muttalib wato a yakin hunayn yayin da jarumai suka gudu manzon Allah ya tsaya tunda kina jarumin jarumai bai gudu ba yana kotsa kai cikin kafirai yana cewa anan nabiyyu la kadhib annabnu abdul muttalib ni ne annabi ba ƙarya ba ni ne dan abdul muttalib da kuma abinda wannan ya tabbata cikin bukari ya tabbata ga cikin littafin sirra da kuma abinda ya tabbata cikin hadisin bukari da muslim daga jundub ibn abdullahi Allah ya kare da gare shi yace muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ji ciwo muna kogon dutse ya ji ciwo a dan yatsan sa sai yake cewa dan yatsan ma hal anti illa usbu'un damiki wa fi sabilillahi malakiki ya ce ba ɗan yatsa ce guda ɗaya ba kuma ciwon da kika ji akan tafarkin Allah ne mai na damuwa yake faɗawa dan yatsa haka ai manzo Allah ba da yatsa yake magana ba da waɗanda suke wajen yake so ya ce musu kasancewar na ji ciwo a dan yatsa na akan tafarkin Allah ba hasara ne bari ba ma'ana ne karanta ibn kasir ce dukkan waɗannan ababai wa kullu hadha la yunafi kaunahu sallallahu alaihi wa sallam ma alimatira duk wannan baya kore abinda Allah ya tabbatar a nan gurin ta cewa manzo Allah bai san waka ba ولا ينبغي لكم من لا الله بيدات دواك أبا فإن الله تعالى إنما علمه القرآن العظيم الله مدعوك تسر كي يفرد شيء قرآني بيقرمه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزل من حكيم حميد وليس هو بشعر قرآني كوباواك بني كما زعمه طائفة من جهلة كفار قريش kamar da waɗansu tawaga cikin jahilan Qurayshawa suka rika cewa wala kihana sanar alqur'ani ba wala kihana ba bokanci bane wala muktahan ba kago shi akai ba wala sihrun ba tsafi ne irin wanda aka ruwaito a wajen mutanen farko ba kama tanawwa fihi aqwalu kamar yadda zantukan batattun mutane suka nau'antu wajen dingina wa alqur'ani aibu ko sai kaza ko sai kaza wa ara'ul juhal da ra'ayoyin jahili وقد كانت سجيته صلى الله عليه وسلم دقيقة شيء من Allah da aka هذا الشيء أكيد da'aba صناعة صناعة shi'ri طبعا وشرعا نبي dabi'a da aka halitta shi akai tana cin karo da yin أشر a أشر a الله a shar'ance Allah ya hane shi a dabi'ance Allah ya hana shi ikon shine wa bayan bagila kudin kenan da shi ba sallallahu alaihi wannan magana da Imam Ibn Kathir tana da kyau kuma tana da faɗi ku koma tafsirin Ibn Kathir za mu kwanta da haka da yayin kuwa wato ainihin waka ba ta dace da manzo sallallahu alaihi wasallam abin da ba ta dace da shi ba bai dace da shi yayi ta amma shin ana iya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waka shin an yi masa waka da shin a iya masa yanzu Hassan ibn Sabit ya yi masa waka galibin wakokin da Hassan ibn Sabit yayi wakoki ne ash'ar ne difa'iyya wakoki ne da mai da martaba kafirai su yi waka su yi zango ga manzo sallallahu alaihi wasallam Hassan ibn Sabit kuma ya mayar masa da martaba ba yana faɗawa abin nan ba hajauta muhammadan wa ajabtu anhu wa inda Allah fi zakal jaza'u kaiwa annabi muhammad zambo ni kuma na mai da martani a madadinsa sakamako kuma yana wajen Allah galibin su waƙoƙi ne difa'iyya mai da martani idan an faɗa manzon Allah wata bakar magana a cikin kasida sai Hassan bin Sabit ya tsaya shi mai kira kasida ya mayarwa da wancan kafirin martani amma ba wai tsayawa yake sa annabi a gaba ya kayan waka yayi ta safa daban ta yamma daban wannan satin kafida daban wannan shekarar kafida daban sun wata shekara ta kewayo maulidi ya zo wata kasida littafin sira kai dai ka bincika dukkan littafin sira adadin waƙoƙi da Hassan bin Sabir yayi nawa ne sun kai adadin yatsun hannunka sahihai wanda suka tabbata ta hanya ingantacciya sun kai adadin yatsun hannunka sannan kowace kasida adadin baitin da ke cikin nawa ne ka je ka duba littafin sira to kaga wannan shi da ya kamata mu hankalta wato ba ibada bane ba in sa annabi sallallahu alaihi wasallam a gaba in yi masa waka abin da yake ibada ce da in yi da'a ga manzon Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana lalle kyakkyawan abin koyi ya kasance a gare ku dangane da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ta sa wannan ta sa Abubakar bai ci akan waka ga Umar ga Uthman ga Ali waɗannan kuma sun fi kowa san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi kowa girma cikin sahabbai in rantsuwa kai kace wallahi tallahi da Abubakar da Umar da Usman da Ali sun fi Hassan bin Sabit san manzon Allah sun fi girman manzon Allah kuma sun fi shi matsayi ka fara da kama ga ina baitin da suka yi ina baiti ko kasida ta Abubakar ko ta Umar ko ta Usman ko ta Ali kare ta ragowar guda shida ka hada su zama goma da aka wa bishara da aljanna Abu Ubaida Amr ibn al-Jarrah Sa'ad ibn Abi Waqqas Abdurrahman ibn Auf talha ibn ubaidillah da kuma wa az-zubair ibn al-awwam da sa'id waɗannan guda shida idan ka da ra'ayin guda hudu su ne goma da aka wa bishara da aljanna kawo kasidar ɗaya daga cikin su to me yasa ba a tsora hassan akan su ba inda waka na da falala akan qur'ani akan hadisi akan jihadi da sai hassan a tsora shi akan su amma kuma su ne suka hau kan wasa hasan bin sabi yana da falala yana da darajar tafi Allah zai ba shi lada ko ba laifi yayi ba amma abin da nake so in ji a nan gurin hukuncin waka dan mayar da martani ga kafirai dan mayar da martani ga wanda ya shiga cikin haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haƙƙin manzo Allah kansa ko haƙƙin iyalan gidansa ga wanda ya kokarin cin zarafin matansa ya ci mutuncin su ya zage su mayar da martani akan wannan ibada ana son ai haka amma ba wai kawai na kirkiri wakar dan in yi wa annabi in yi wa ɗan gidansa in yi sai wannan shine ibada ta ba duk wanda ya wannan a matsayin ibada yayi kuskure Makwarar abin da zaka faɗa wa waka sai kake jari amma ba za ka ce mustahabi ba ballanta na ka ce wajibi domin mustahabbanci yana shiga ne karkashin umarni in an ce yi to wannan cewa yi dan kure zama wajibi ko ya zama mustahabbi idan an ce karka yi wannan karka yi din ko ya zama haram ko ya zama makaruhi abinda aka yi shiru ba a ce yi ba ba a ce karka yi ba to shine jaizi to wannan shine matsayin waka wannan fa idan ya zanto kalmomin da ke cikin ta babu gulubi babu wuce gona da iri babu tuffanta manzan Allah da mukami na ubangiji da Allah babu tuffanta wani mutumin da yake kasa da manzan Allah daidai da matsayin manzan Allah babu daidaita wani da manzan Allah to amma idan kasance kayan gulubi ko dai ka siffanta manzon Allah da wani abu na kafa'is na ubangiji to kaga wannan ya zama kanka ke ko kuma ka siffanta wani kaskantacce da matsayi na manzon Allah to kaga wannan ya zama ragewa manzon Allah daraja da mutunci duk waka da ta kunshi wannan ba za a kafa da haka ya kamata mu kiyaye a dai kenan waka matsayin ta ce da ake mai jaiz abin da yake ya halatta ya halatta ma'ana ka iya ka iya mai amma wannan ya halatta dan Allah in ko tare da kai ne lallai tare da kaidan cewa kalmomin da za a yi amfani da su ya kasance babu guloyi dan manzo Allah da kansa lokacin da yake wata tana cewa wa fi na mai ya'lamu ma fi gadi yace a'a da'i hada wa quli bil ladhi kunti taqulina kyale wannan zancen na cewa a cikin ya san a cikin akwai annabi ya san abin da za a yi gobe bar wannan zancen ba wanda ya san abin da za a yi gobe sai Allah amma ci gaba da mai ta kalmomin ki rasa zu wanda babu wannan din a ciki sai manzo Allah ya dora ta akan mizani na daidai da haka ya kamata mu kiyaye waɗannan dan da kan ka ce kaza ce ka ganin makiya annabi wasu ce ma kada wa annabi kasida to mun kai wani yawan manzon Allah ko za a yi tashi hankali ba magana ce ta a hankali ba magana ce ta ka tsaya ka dace da shari'a cikin abin da zaka ce da cikin abin da zaka aikata neman yarda Allah kake bisa ga dukkan zuciya neman aljanna kake bisa ga dukkan kyakkyawan da sona a gare ka amma wallahi tallahi babu wata hanya ta shiga aljanna sai hanyar da manzon Allah ya zana wa mutane ce ku ku da manzon Allah ce ku so aljanna bai ce ba ku tafi kowa ya kama hanyar sa da kansa a'a ku zo in nuna muku hanyar shiga aljanna manzon Allah ne kadai zai bayanin hanyar shiga aljanna amma idan ka dauka manzon Allah kawai ya tallata aljanna amma hanyar da za a bi aka da ya kyale kowa yayi wa kansa tunani wanda ya kirkiro bid'ansa wanda ya kirkiro salatinsa wanda ya kirkiro kidansa wanda ya zo da jita wanda ya yi maulidi wanda ya yi zuwan annabi menene menene tsadar zuwan annabin a wajen ka kai in har to ya zo ya yi shekaru ashirin da uku yana karantarwa kana ganin kai karantarwa ba ta da amfani kai dai ka iya yin komai ba sai ya ce kai ba wanda ka kuma kana sarki yanzu dan kana son mutum sai ka girma ta hanyar da kaga dama ko ta hanyar da kike so ta hanyar da kike so ta hanyar da kike so menene dalilin da yasa waɗanda suke aiki a ofisoshin gwamnati yan furosakon dole idan aka ce ba ko zai zo daga China dole sun riga sun yi bincike menene abincin da mutanen sana suke fifitawa dan wannan bako ta hanyar diplomasiya a haka ake ta a tsara masa mai abin da zai iya ci amma haka kawai dan kai kana gwamnan Kano ko kana farauta a kasar Hausa ko kana mulki a kasar Hausa bakon ka zai zo daga Ghana ko zai zo daga Kuwait kawai sai ka sa a yi masa tuwon dawa mai kuka ko kawai dan kai kana Borno ha kawai wani bako zai zo maka daga America ko daga Ingila sai ka sa a yi masa biski guda ko mai kurbe ka ga kaso kake ka girma ka kawo burabusko kamar yayi maka magana a cikin asafi ka ajiye a gaban sa zai burge shi amma kuma so kake ka girma baki a ke sai da ka girma da abin da yake so ba da kai abin da kake so ba to haka girma manzon Allah ana girma manzon Allah da abin da manzon Allah yake so ba da abin da kai mai girmamawa kake so wannan shi ne tunanin da ya kamata dukkan bai hankali ya yi mu ga cewa lallai hanyar da za mu bi mu girma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hanyar da shi manzan Allah ya amince da ita ba hanyar ce da muka tsara ta amma sai ka cewa mutum ka zafi ce a to ai san Allah sai ka ce ah, ka zafi ai san Allah Aiki wannan so da ka yi dole sai ka bi hanyar da shi manzon Allah ya ce ita za a bi sannan a so ta wannan hanyar ita za a bi dan a girmama shi ana dan maliki ce babu wani mutumin da mutanen su ke girmama shi irin yadda sahabbai su girmama manzon Allah amma idan ya zo waje ba sa tafi dan sun san baya san haka amma yanzu idan mutum ya zo a tashi ai kaga kai abin da kai haka kai ne a matsayin mai girma to amma shi manzo Allah bai yarda da wannan hanyar ba da bai yarda da ita ba sahabbai sun ci gaba da yi ɗaya daga cikin sahabbai ya zo ya durkusa zai ga yadda ya ce me yasa ka haka ya ce na je kasar sham sai na ga ana girmama manyan mutane shugabanni da irin wannan tsarin sai ce a to ni bana so karka yiwa mana irin wannan hanya da zan sa wani yayi wa wani wannan da mutum zan sa ta yi wa mijinta to amma ita ba sa kaga kenan ba kai ne zaka zaba hanyar girmawar ba sai ka bi shawarar shari'a sai dokoki da suka zo daga wajen Allah sune za su fuskantar da kai su maka alƙibla su maka sai وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين لينذر من كان حيا دومين يغرغدي وند بي يكسنتي رايي abin da ake nufi da ra'ayi mai ra'ayiyyar zuciya wa ya hiskal qawlu alal kafirin kuma domin kalmar azaba ta tabbata akan kafirai ma'ana alqur'ani ya zo dan ya rayar da dukkan mai ra'ayiyyar zuciya sannan kuma wato ainihin ya kafa hujja akan kafirai kalmar azaba ta tabbata akan su Qur'ani ya zo dan ya gargadi dukkan mai rayayyar zuciya ya tabbatar da kafirai hujja ta tabbata akan su sai da ba su da hanzari gobe kiyama tallafi أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون Ubangiji ce a wannan mai raushin ba sa duba su gani anna khalaqna lahum mimma amilat aydina mu man halitta musu mimma amilat aydina daga abinda hannayen mu suka aikata an'aman wato dabbobi waɗanda suke na ni'ima na gida tumaki da awaki da shanu da rakuma su ne an'am fa hum laha malikun su sun zama mamallaka ne ga waɗannan dabbobi da muka halitte su dan su dan su ci su wa zallalnaha lakum mun hore su a gare su sai da tumaki da awaki ba sa muku garnama wajen sarrafa su ku yanka ku amfana da fatar sannan kuma ku amfana da nona ku amfana dukkan dangin komai nasu sannan ga rakuma ga shanu ku ɗora musu kaya ku ɗaura musu waɗansu ababai da za su ja kamar amalanki ko wani abu makamancin haka sannan kuma ku sarrafa su kaga mutum ɗaya na kora saniya ɗari saniya tamanin lokaci guda zallan na hana mun hore su lahum ga su mutane famin hara kubuhum daga cikin irin wannan dabbobi ne suke samun ta hawa wa minha ya'kulun daga cikin su kuma suke yankawa su ci wa lahum fiha manafi lahum fiha manafi suna kuma da dangin amfani mai yawa ka aswafiha kamar gashi irin na tumaki da awaki wa aubariha da gashi irin wanda yake na shanu wa ashariha da gashi wanda yake na rakuma duk mutane suna amfana da akan sarrafa gashin ta hanyoyi a zamanin sai daban-daban ayi bargo ayi safa yi rigar sanyi ayi hular sanyi da gashin bayan fatar kuma a sarrafa a yi gidan takobi a yi wannan a yi jaka ta zamani a yi takalma a yi kayayyakin sarrafawa na ban amfani shine ma na dangin amfani wa matari kuma suna da abin sha a cikin dabbobin min labani ha daga nonan su malai su jam'u mashrab jam'i na mashrab afala yashkurun shin ba za su gode wa almun'ima alaihim biha wanda ya musu wannan ni'imar ba fa yu'minu su iman da shi ai ma fa'alu zalik abin nufi dai sai ki su yi haka wanda ya kamata a kisi haka domin ubangiji ta'ala ya hore mutuwa wannan ana akwai tambaya ubangiji ta'ala ce awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina Allah ya tabbatar ma kansa hannaye wannan ya tabbata cikin suratul ma'ida ya tabbata cikin suratul sad wato suratul daud وقالت اليهود يد الله مغلولة ثلاث من غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان ينفق كيف يشاء ubangiji ya tabbatar wa kansa hannaye guda biyu waɗanda suka dace da zakin sa babu wanda ya san yadda suke ba su yi kama da na kowa ba domin shi Allah ta'ala ne suka misli isai fa huwa basir ya ce da iblis ya iblis ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta min al alim ya ce iblis me ya hana ka sujada ga wanda na halitta shi da hannaye na? wannan yana cikin khususiyar annabi adam cikin mutane shine wanda Allah ya halitta shi da hannayensa sauran halittu da kawai kun bai kun ne amma halittar annabi adam da hannayensa ya halitta Allah subhanahu wataala to na lafazin bal ya dawo ya nuna hannayen bude bai abin nan maman aka an tantu da lima salakatu bi yadayya ya nuna guda biyu ne amma anan sai sai awalam yarau anna salakana lahum mimma amilat aidina wanda al'aidi ya zama uku zuwa abinda yi sama ina fatan kun fahimta waɗancan ayoyi guda biyu da suna nuna biyu ne wannan kuma ya nuna nawa uku zuwa abin da ya sama kilo ne ce wannan aya ta ci karo da wannan a ba ci karo da juna ba domin a can gurin idan kun lura bal yadahu yada ya zo mudaf ha ya zo zama mudaf ne haka kuma ma mana aka an tasjuda lima khalaqatu bi yadayya anan yadai ya zo mudaf ya dinnan ta almutakallim ta zo ne mudafun ilayhi yadahu zamiri ne na mutum daya akan idafan yada zuwa gare zamiri ne na mutum daya yadayya ya dinnan ta almutakallim ita ma zamiri ne na mutum daya akai idafa na yada zuwa gare ta idan to yadayya ko yadahu to amma aidina wannan zamirin na mutum ɗaya ne ko na jam'i ne to ga ka'ida idan aka yi izafan suna zuwa ga jam'i to shi wannan sunan da aka yi izafan zuwa ga jam'i kana da zafi uku a cikin nahwu ko kamar yadda shi mufradi ko kamar yadda da shi musanna ko kamar yadda shi jam'i bi yadda kai ya halatta ina ba dan fahimta yasa ubangiji ta ala ya ce da matayen nan guda biyu cikin matan annabi in ta tuba ila Allah fa qad sagat qulubukuma lafazin kulub zukata daga uku zuwa abin da ya sama mata biyu zukata nawa ya kamata su samu su biyu biyu a shaida sai ce in tatuba ila Allah faqad ba kuma. amma sai aka ce me kuma da aka yi idafansa wato aka yi masa jam'i saboda abin da aka tsora shi aka yi ba mufradi bane ba kulubu kuma ba mufradi bane ba biyu ne zuwa abin da ya sama da a ce ba alqur'ani bane ya halatta kace in ta tuba ila Allah fa qad sagat qulubukuma ya halatta kuma kace in ta tuba ila Allah fa qad sagat qalbakuma ya halatta kace in ta tuba ila Allah fa qad saga saga qalbukuma ka kawo mufrad ina fata an fahimta mufrad tare da cewa zuciyar guda biyu ke amma ka ce kalbu kuma eh kamar da zaka ce kalba kuma kamar da zaka ce qulubu kuma da haka sai Allah ya ce awalam yarau anna kana lahum mimma amilat aydina amma da dan yace yadana ina fata an fahimta to wannan kaga babu sun karo na tsakanin wannan aya da wadancan aya sai Allah ya ce واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يحزنون wattakhadhu min dunillahi alaha sun rike wadansu alloli ba Allah ba wato suka allantar da su suka rinka sarrafa ibada zuwa gare su la'allahum yansurun amma ne cewa za su iya taimakon su la yastati'una ina ba za su iya samun ikon taimaka musu ba ولا أنفسهم آه وهم لهم كجند مهضرون وهم لهم جند مهضرون سوء أدريسوا wato jundun wani adadi ne ko runduna ta mutane muhbaruna wato da za a gabato da su wa hum ay ana nufin alihatuhum min al-asnam allolin nasu da suka rika a matsayin alloli lahum jundun muhbaruna bi zamihim aikin nari ma'ahum alama ana qawlihi wa quduhu an-nas wal hijara wato duk abin da suke itikadi kine idan an zo za a sasu a wuta sai a samu waɗannan gumaka da suka rika a matsayin alloli sun tsaya sun hana sun kange sun hana a duk da su cikin wuta ubangiji ke fala ya hazunka qauluhum maganganun da suke yi na batanci gare ka ko batanci da alqur'anin da ka zo da shi kas su bakanta maka rai inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun lalle mun san abin da suke sirrantawa a cikin zukatansu sannan mun san abin da suke bayyanawa tallafi أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وبنجد في أولم ير الإنسان shin dan adam baya duba duba na ɗaukar izina baya kallo kallo na basira ya gane cewa anna khalaqnahu min nutfa lalle mu ne muka halarce shi daga dugon mani sannan sayyarnahu shadidan qawiyyan muka mai da shi mutum mai karfi fa idza huwa qasimun mubin kawai sai da ya zama qasimun mai husuma da jayayya mubin ko mai bayyana da husuma tafi fi nafiyar risalati musbatatin libasi wajen kokarin cewa ya ƙaryata saban da ke nuna akwai tashin kiyama dan adam baya kallon mafararsa da yana da rauni yayi karfi to haka kenan a ce idan ya mutu kuma daga baya ubangiji ta Allah zai iya farfado da shi wa daraba lana masalan ya buga mana wani misali wa nasiya khalqa amma ya manta da kansa ya manta da halittar kansa min al-mali wanda aka halitta shi daga mani wa huwa azrabu min mislihi min masalihi shi ya fi mamaki saboda misalin da ya kawo kana yayin da yace man yuhyil izama wa hiya ramim wane ne ya isa ya rayar da kasusuwa wa hiya ramim bayan ko sun rubuje a cikin kasa ai baliyatun sun riga sun diddige wa lam yakul bil ha'i mala yace ubangiji bai ce ba man yuhi ne zama wahiya ramimatun bil ha bil ta kire ke nufi at-tawr marzuba dan ana kiranta ha li anna husmul latifa domin suna ne ba sifa ba wa ruya anna wahidan minhum an ruwaito cewa wani daga cikin kafaran maka wa huwa asif bin wa'il ne asif dan wa'il akaza azman gamimat ya dauki wani kashi wanda ya zo falgace farisal a cikin kasa alamar cewa halitta da take da wannan kashin ta dade da mutuwa ya rijige fa fattatahu ya mummurje shi haka ya kwankwasa wannan kashin sannan yace da manzo sallallahu alaihi wasallam atara yuhyi Allahu hadha ba'da ma bali yanzu kana ganin ubangiji zai iya farfado da wannan bayan ya riga ya rijige fa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ya ce na'am wa yudkhiluka an-nar eh zai farfado da shi kuma kai shigar da kai wuta duk a rana ɗaya za a yi wannan wannan hadisi da malam ya rubuto shi da kalmar hadisi ne sahihi don imamu hakim wanda ya sabo ya rubuto shi cikin littafin sa al-imam ibn kathir ya kawo cikin littafin shine ubangiji ta alaka wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa قال من يحيي العظام وهي رميم سالت قل كتير سو يحييها الذي انشاها اول مره وان زي رايت كسوسوان شيني وان دا ما يهلكيتو اكرم فاري وهو خلقكم أول مرة يوحي الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم للي في الله مثل ne game da dukkan komai cikin halittansa kalmar yuhyiha alladhi anshaha awwal marra wanda zai rayar da kasusuwa shine wanda ya halitte su a karan fari waɗansu malamai suka kafa hujja da ita bisa ga cewa ashe kashi rayuwa na shiga cikin wanda matsala ce da malamai suka yi sabani a cikin fikihu shin rayuwa ta shafi kowane bangare na jiki da tsoka da fata da jijiya har zuwa kashi ko kuma ta shafi komai da komai in ban da kashi akwai malaman da suke ganin kashi rayuwa ba ta shiga cikin sa abin nufi dan adam yakan ji zafi ne ko yakan ji sanyi ko idan an tsire shi da allura sai mata tasiri yayin da aka soki tsoka ko aka soki fata amma inda kashi zai hudo ka rinka sukan wannan kashin naji da tsinin allura ba zai ji tasiri wajen zafin kawai. suka ce rayuwa ba ta fi cikin dai to me amfanin gina wannan a ce filin su dan adam ke da ya shafi ko ina ne amma ban da gaci amfanin wannan shi ne za a zo wajen maganar dabba wadda ya halatta a tunamanta dukkan dabbar da ya halatta a tunamanta to idan ka yanki wani abu a jikinta wanda rayuwa ke shiga ciki ita kuma dabbar tana da rai to wannan abin da ka yanka ya zama mai ya zama mushi yanzu idan ka yanke wa rago kafar dama ko ka yanke kafar dama ta gaba da ta hagu ta baya zai iya rayuwa ko ba zai iya rayuwa ba ka je asibiti a gyara shi a sa maka magani ai komai ya ci gaba da rayuwa to wannan kafar ya halatta ka zo ka babbaka ka dafa ka ci ko ka yanki kunninsa ka babbaka ko ka yanki wani bangare na jikinsa duk abin da ka yanka daga jikin dabba alhalin tana da rai bata mutu ba to shi wannan abin ya zama mushi to in ya zama mushe kuma to kaga ya zama mai kenan najasa to a nan gurin sai magana ta zo cewa a sai idan wannan mushen ya taba jikinka sai ka wanke kai sallah in ya taba rigarka sai ka wanke kai sallah to wannan abin da aka zare wanda rayuwa take shiga ciki kenan amma yanzu kamar gashin rago ka yanke shi rayuwa tana shiga ciki yakan ji zafi a jikin gashi ko sanyi ce wannan gashin da ka yanke daga jikin rago ya halatta ka sarrafa shi ko da ragon yana yawo yana da rai ya halatta ka sarrafa gashin wajen abin da zaka iya sarrafawa da shi ka yi riga ka yi safa ka yi menene dan shi wannan gashin bai zama mushe ba bai zo saboda mai rayuwa ba ta shiga cikin sa to anan sai magana kashi ta zo rayuwa tana shiga cikin kashi ko ba ta shiga cikin kashi in tana shiga cikin kashi ma'ana inda zaka dauki kashin shi ma ka yi amfani da shi ta wata hanya ka yi amfani da me mushe amma in rayuwa ba ta shiga cikin kashi to kaga in nama ne da tsoka da sauran abubuwa wannan ya zama mushe amma kashin bai zama mushe ba tun da rayuwa ba ta ciki to su wadanda suka ce rayuwa tana shiga suka ce Allah sai qul yuhyiha lafazin ha yana koma zuwa ga me al-izam al-izam suka ce ashe rayuwa na shiga cikin kashi amma dan suka ce a'a abinda ake nufi qul yuhyi ajsamaha Eh, gangan jikin da yake da kakin shi za a rayar ba kakin ka za a busa ba gangan jikin da wannan kashin yake mallakarsa wato kenan an shafe mudaf an kyale mudaf ilayhi li yakulla mahallahu li yakuna maqabuhu qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن تقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون لكم من الشجر الأكبر نارا Ubangiji shi ne wanda ya sanya muku mina shajaril akbari daga itace da suke ɗanyu kwarra shataf naran ya sanya muku wuta a cikin su sinadarin wuta a cikin su fa idza antum minhu tuqidun fa idza antum sai gashi ku tuqiduna kuna kunna wutar ma'ana da daga cikin abin da ke nuna kudurar Allah akan tashin kiyama yadda ubangiji ta'ala ya sanya muku wuta a cikin kwarran itace suna danyen su shine itacen almarh da itacen al'afar au kullu shajarin ko kuma kowane itace na duniya yana da sinadarin wuta a cikin sa illa al-unnab sai al-unnab al-unnab nau'i daga cikin nau'ika na lalle da ake yin kunshi da shi amma almar da al'afar wannan su ne dai waɗanda gwaji game da larabawa suke ta bayani ya nuna cewa akwai wuta a cikinsu almar yakan fito ne inda sahara take akwai shi a kasar hijaz a inda qur'ani din ya rinka sauka yasa aka buga misali itace ne wanda yake fitowa daga cikin ƙasa da faɗinsa sannan kuma ya tsawo zuwa sama ba ya rada sannan kuma ba ya da kaya to idan ka karye wannan sandar da wannan sandar ta jikinsa ka buga da juna haka za su iya baka wuta ga shi ɗanyensa shataf amma sai ubangiji ta ala ya halittu ta a jikin Wadansu kuma suka ce a'a za ka karyi sanda ta ki almar sai ka je ka karyi sanda ta al'afar wanda shi ma sanda ce ta ita idan ka haɗa wannan da wannan sai su baka wato ainihin wuta shine Allah ya Allah zai ja'ala lakum min ash-shajari al nara ubangijin da ya sanya muku naran wuta min al-shajar al har ma suka ce akwai lokacin da zaka ga wadi guda fadin wuri guda duk wannan itace ne na afar ko kuma na almar idan iska ta taso ta hargitsa wannan reshen bishiya da wannan kawai sai wuta ta kama da su kone saboda akwai sinadarin wuta a jikinsu an gane ku a takaice dai bincike ya nuna galibin itacen duniya akwai sinadarin wuta a cikin su sai dai sinadarin da ke cikin itacen almar da wanda ke cikin al'afa ya da sauran yawa ban san sunan su da Hausa mutum da ban gansu a kasar Hausa ba amma dai almar da al'afa haka yake a larabci ne mahallar laraba suke da wani karin magana fi kulli shajarin nar wastamjada almar wal afar suka ce kowace bishiya akwai sinadarin wuta a jikinta amma akwai fifiko na wannan sinadarin a cikin itaciyar almark da cikin itaciyar al'afar allazi ja'a lakum min ash-shajari al-akhdar nara waɗansu malaman kuma suka fassara ayar da cewa da ake nufi itacen da kuke makamashi da shi kuke kuke dafa abincin ku da shi asalin sa kafin ya bushe ɗan itace ne ya fito kore ta daga baya sai ya bushe bayan ya bushe sai kuka zo kona wato wannan shine abin da ayat take ma'ana abin da ya fito daga ƙasa Allah ya mai da shi sunadarin da za ku dafa abincin ku da shi ma'ana wannan kudura ta cikin kudura ta ubangiji amma ta ma'ana ta farko ta fitowa a da walaysa allazi khalaqa samawati wal ardi biqadirin ala an yi yakhluqa mithlahum shin wanda ya halitta mai guda bakwai da ƙasa ba yi da iko a bisa ga halitta kwatan kwatan su kuma nan gaba bala eh yana da iko wa huwa al-khallaqu al-alim kuma shine al-khallaqu mai cikakkiyar kudurar yin halitta sannan al masani halittun na da yawa kuma yana cikakken kudura innama amruhu idza arada shay'an dan dai kaɗai lamarin ubangiji yayin da ya nufin wani abu innama yakunu lahu kun an yakunu lahu kun bai kuwan yakan ce da abin kasance sai abin ya kasance fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay sarki ya tabbata ga wanda a hannunsa ne mulkin komai yake wa ilayhi turja'un zuwa gare shi za a komar da ko ai turadduna fil ba'thi fil akhirati ba'da al ba'thi a ranar lahir malik ya rawar tirmidhi an anas imam tirmidhi ya rawaito hadisi daga anas dan malik anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala man dan Allah da da mutum tabbata gare shi yace li kulli shay'in qalbun kowane abu yana da zuciya wa qalbul qur'ani yasin zuciyar alqur'ani suratu yasin wannan hadisi da'ifi ne qala al imam al ya ce bi anna al-iman sihhatuhu al-itiraf domin shi imani ingancin su shine al-itiraf bil mahshari wan nasri mutum ya za a tara mutane kuma za a take su gobe kiyama wa ma'ana al-ma'na muqarrarun fiha bi ablad wajhin wannan ma'anar kuwa an tabbatar da ita a cikin surfi yasin ta hanya mafi cika ya'ani فشابهت القلب الذي به يصح البدن dan haka sai ya san tsaye kamance sai da zuciya wanda da ita ne gangan da ke ingantuwa to imani shi ne makamaci saboda haka kuma an maimaita shi cikin ya san dan haka sai ta zama wato ainihin kalmul qur'an wannan taujihi bai dan da ake hadisin ya inganta kenan laisa fina illa taqrir al-usul al-thalatha ba abin da ke cikin surat yasin na umarni ko da sallah ko azumi ko zakka sai tabbatar da asalai cikai guda uku na farko al-wahdaniyya ubangiji na biyu war risala manzanci na uku wal hashru tayar da mutane ranar tashin kiyama wa huwa al qadaru alladhi yata'allaqu bil qalbi wal janan shine wani kaso da yake rafewa da zuciyar dan adam wa amma alladhi bil lisani wa bil arkan amma abin da yake da alaka da harshen dan adam da gabbanta fa fi ghairi hadhihi sura za a same shi ne a wata surar da ba wannan ba falamma kana fiha amalul qalb yayin da ita surat ya ya kasance an tara ayyukan zuciya ne a cikin ta kadai banda ayyukan harshe da gabbai la ghair banda wannan banda wani ba shi ba tamma sammaha qalban sai aka samu suna zuciya ولهذا أمر بقراءتها عند المختبر da haka ne ma aka yi umarni da karanta ta idan an zo wurin mutumin da yake dab mutuwa yana cikin magagin mutuwa li'annahu fi zalika alwaqti domin shi mutum a wannan lokaci ya kunu lisanu da ifin kowa harshen sa baya da karfi wal a'za'u sakita gaban sa sun kwance lakin al qalba kada aqbala Allah amma zuciya ta fuskanci ubangiji wa raja amma siwahu ya dawo daga rikiyar abinda ba Allah ba fa yuqra'u indahu ma yazdadu bihi quwwatan fi qalbihi sai a karanta masa abinda karfin imanin sa da sa zuciyarsa wa yastadu yaqinuhu bil usul salata sannan ya sa ya karfafa a daidai lokacin dangane da waɗannan asalai guda uku shine wahdaniyya da manzanci da tashin kiyama kana ibn nasabi haka nan sai fara cikin tafsiri shi ma hadisin da aka dogara da shi cewa ikra'u ala mawtakum ya yasin hadisi ne da'if hikimar karanta wannan da ce ga abinda malai ce ga kuma inda ya nakalto amma duka waɗannan hadisai guda biyu da ne hadisin cewa yasin ita ce kalbul qur'an hadisi ne zaifi hadisin cewa a karanta wa mutum suratu yasin shi ma hadisi ne zaifi mamaci abin da ake masa kana masa kalmar shahada a ce da shi kun la ilaha illallah za a ce da shi ya ce la ilaha illallah kamar yadda hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim ba wai a rinka maimaitawa a gaban sa har shi ya tafka ba a'a za a ce da shi ce la ilaha illallah wannan shine abin da za a matsa mutum da mutumin da aka ga yana dab da mutum abin da muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana wassalamu alaikum kamar yadda aka faɗa to shekarar jiya cewa na farko da yau za a rufe karatu sannan kuma sakamakon haka za mu rufe ta tare da neman taimako ga kwamitin ansaru da'awa wanda suke kokarin yada karatuka musamman cikin azumi na sarrafa ta kafofin watsa labarai wanda sun fara da kudaden aljihunsu da waɗansu daidaikun yan uwa da suke bibita su har aka samu nasarorin da aka samu a shekarun baya wanda galibin mutane sun gani kuma ba a san a ga wannan aiki ya aiki na alkhairi da haka ake bukatar kowa ya zanto yana da wakilci a cikin wannan aikin alkhairi takardar da ke hannu nan bayani ne daga su kwamitin ansaru da'awa wadda ta kunshi abubuwan da suka yi wato kamar karatun da aka sa a gidan a gidan talabijin da CTV a bara an kashe kudin da sun kai naira dubu ɗari biyu da hamsin wanda wani bawan Allah ya ɗauki nauyi bai yadda ma faɗi sunansa ba kamar yadda na NTA da aka rikasawa kuma wato gandu da foundation ne suka dauki nauyi kan kudin naira dubu ɗari wanda aka sa aic da rai fawa kuma wannan an kashe kuɗi na naira dubu ɗari wanda su kwamitin suka bayar daga nan wurin sai na freedom shi ma naira dubu ɗari biyu da hamsin wanda wani bawan allah ya ɗauki nauyi daga nan sai na pyramid wanda aka kashe naira dubu hamsin daga nan sai nta jos wanda aka kashe naira dubu sittin duka dai kudin da suka kashe a wancan lokaci banda kafet kafet da suka ɗauki nauyi kusan naira dubu ɗari takwas da goma sannan bayan azumi ya wuce an ci gaba da wannan aiki ta yadda aka ɗauki nan sanya tafsiri a kowane mako a gidan rediyon freedom wanda har yanzu mutane suna ji shi ma kwamitin ya kashe kuɗi naira dubu ɗari biyu da hamsin sannan kuma sanya tafsiri a gidan talabijin na AIT karfe goma da dare kowace juma'a kamar yau shi ma kwamitin ya kashe kudin naira dubu ɗari sannan kuma da waɗansu sauran ɗawainiyar a takaice ne idan aka duba ɗawainiyar da kwamitin ya ɗauka gaba ɗaya a cikin wannan shekara wata naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da ashirin da bakwai da naira ɗari shida ka gaba karamin aiki ne ba waɗannan ayyuka waɗansu sun yi da kansu waɗansu kuma waɗansu yan uwa suka taimaka su ƙiyar da faɗi sunansu kamar yadda na ambaci waɗansu daga cikinsu a sama amfanin su kwamitin shi ne sukan bi cikin dukkan karatuttuka da ake sawa kusan duk karatun da za a sa sai an samu wanda yake monitorin cewa an sa ko ba a sa ba an yanke ko ba a yanke ba an rage ko ba a rage ba kafin yadda kafofin watsa labarai waɗansu ku samu haɗin kai ɗari wasu ɗari waɗansu kuma ga sanan dai haka dai abubuwan ake ta tafiya kuma dama haka rayuwa ta gada ba abin da yake tafiya kai tun da su masu watsa labaran mutane ne daban-daban kala-kala ka zo na zo da haka dai wannan shine dalilin da yasa aka ce a nemi taimako daga hannun jama'a kuma na fata yan kwadar taimaka ni kuma ina karanta mana tambayoyi ko kuma kuna ta taimaka da kuɗi ni kuma ina ta karanta tambayoyi mai tambayar farko da cewa ya za mu haɗa faɗin Allah ta'ala a yau mana kasimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim ayat da muka karanta yau yau za mu sanya murfi akan bakunan su wa tukallimuna aydihim zuwa karshe da ayar yawma tashhadu alaihim tuhumu a aydihim wa da bima ya ya'malun ranar da harsunan su za su ba da shaida sannan kuma hannayen su da kafafun su za su ba da shaida ai ba wani cin karo da juna za su yi magana kafin a hana su magana za su kasa yin magana bayan a hana su yin magana kaga tashin kiyama ranar akwai mawakif ne a cikin ta dalla masu surutu nan ko za su yi hakuri akwai mawaki a cikin kiyama wuri daban-daban a wuri kaza kaza zai faru bayan lokaci kaza kuma kaza zai faru bayan lokaci kaza kaza zai faru za ga wata ayat ta ce ba za ka karɓi wajen su ba wala yuzunu lahum fa yatadrun hadha la yuzunu wala yuzunu lahum fa yatadrun ba za ma su yi magana ba ba ma za ka karɓi wajen su ba ko da sun da uzuri amma ta ayat kuma za ta nuna gashi za su yi magana ثم لم تكن فترتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين da haka باكن كرو karo da juna tsakanin waɗannan ayoyi ina jin mun kayan bayanin wannan a waɗansu karatu sukan na baya me hukuncin karanta suratu yasin kama a ce kafa 40 dan wata biyan wata bukata ko kuma karanta ta dan wani abu ko kuma a karshen wata hakikanin gaskiya suratu yasin a kasar hausa tana da wani kaurin suna galibi ne duk wanda ya ce zan karanta maka yasin to da zaka dauka masa yinka ne ko maki ne to wa ke Allah ko manzon wato har ya kasance ma mutane sun dauka ita yasin din sura ce ta shan sharri kaga wannan kuskure ne wannan kuskure ne ba daidai bane suratu yasin ba ta da bambanci da cikin sauran surorin alkur'ani ana karanta ta a samu lada yadda ake karanta kowace sura a samu lada ana karanta ta a yi tawassuli da karatunta don wata biyan bukata irin yadda za ka iya karanta kowace sura ka yi tawassuli da ita don biyan bukata ya sun ba ta da wani lakani na daban wanda da ita kawai ake yi a qur'anance ko a hadisance karkashin koyarwar sahabbai ko tabi'i ko ko tabi'u tabi'ina suratu yasin ba ta da wani asiri a koyar da kawai ake banda ita ba a yi da wata sura wannan kuskure ne duk wanda ya fahimci wannan ya fahimci ba da ba yan tsubbu da yan rubutun sha su ne suka yi kokarin su mai da suratu yasin wato wata sura ta wani asiri da wani lakani koyayye akwai waɗanda suke amfani da kalmar mubin mubin da ke cikin ta ka san mubin guda bakwai ce a cikin ta to a gode mun da yan ayi wani abu dan cin mu bukatar wani abu akwai kuma waɗanda suke da tana tana da burdin dinta da ake burdin ya sun za ga ana sayarwa wani mutum ya buga shi kowa ya dalli shi kowa ya dai na manta wani zai dalli shi ne in ban manta ya buga shi na sayarwa mutane idan ya da aya daya sai ya da sunan aljanna ya fi yin alƙur'an al-hakim sa ce ya marza ya ilu innaka lamin al-mursalin ya shamsa ya ilu ana sanatan mustakim ya da ya ilu zai faɗi da za a yi ko a rubuta a sha ko a haɗa da kaushin rawa a haɗa da wane ne a haɗa da fatar mage wallahi duk yana nan rubutu cikin littafin da hausa ake yawo da kuma mutane suna sayan littafin shi ne babban abin mamaki to dukkan sa wannan wulakanta alqur'ani ne sannan kuma shirka ne ka rinka kiran sunan aljini domin ya kamsa ya ido da ya damta ya ido ai duk aljinu ne sannan mutum ya rubuta aya ta alqur'ani sai ya garwaya ta da sunan aljinu kaga talbisul haqqi bil batil cikin Allah ya ce wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun dan haka da yayin wa mutum ya kamata mu faɗa sannan suratu yasin ba ita ce sura mafi falala a cikin alqur'ani sura mafi falala a cikin alqur'ani ita ce suratul fatiha ita ce mafi falala sura a daidaikun ayoyi ayatul kursi ce aya mafi kullum cikin alqur'ani da girma dan ka da surfi ya san ba sura bace ta sharri ba sura bace ba da za a ja dan a makanta mutum ko da a gurgunta shi ko dan a yi wani abu duk wanda kaga a ce an karanta masa yasin ya hauka sai ina baka tabbas din ba yasin kadai aka ja ba sunan aljali aka kira to sai wannan aljanin ya je watsa maka wani dafi ya ido ka makanta tunda an kiraye ka dan ya makantar da kai amma ba ya sun ta makantar da kai ba za a kira sunan aljanin shi kuma aljanin ya faɗa wa wanda zai kira shi cewa in dai ka bi ka'ida ta ne kuma zan biya maka wannan bukata to kuma ka'idar da aljanin ke barwa ya danganta darajar kangarewar aljanna akwai aljanna da zai ce mutum ya bar sallah gaba ɗaya kare ya sallah akwai wanda zai ce cikin guda biyar ka bar ɗaya ka sadaukar da ɗaya ka rinka yin guda hudu akwai wanda zai ce ka rinka yin sallah din ba alwala ba tsarki akwai aljanna da zai shartanta wa wanda zai rinka aikensu da bukatu kawo masa wani sashi na jikin dan adam ko yace a yanko masa nonon mutum budurwa ko a kawo masa gaban namiji ko a yanko harshen mutum ko a kwakwalo idan fi da tsan shekara arba'in hamsin ko a yi kaza ko a yi kaza akwai aljanin da ya kai matuƙa zai ke sujada za a rinka masa akwai aljanin da zai karɓanta a malamin tsubba da malamin duba cewa zai rika luwaɗi ne duk abin da kake so wani ya bata maka ne wani ɗan siyasa wani alhaji mara aƙida sai a tura aljanna cewa ba dai mu yawa ba nan zai rika sai a je a shiga ɗaki ana jin tarbi ba Allah ake kira ba aljanna ake kira aljanni kuma zai zo shi kuma wannan zai biya maka bukatarsa aljanna zai iya ɗaukar wuta ya je ya kona maka kasuwa ya kona maka rubarka saboda wancan ya turo shi aljanna zai ya tuna motar kauta zai iya tunna gidan kauta aljanna zai iya gadar maka da wata hasara saboda wancan da ya turo shi to shi yasa maganin da zaka dauka dan magance irin waɗannan ababan shine duk aljan ba abin da ke koranta irin alqur'ani mai girma karatun alqur'ani da azkar zikirai tabbatattu na manzo Allah sallallahu alaihi ba abin da ke tasirin koran aljanu irin su shi yasa manzo Allah ke cewa kada ku mayar da gidajenku kamar kaburbura kar ku mayar da dakunan ku kamar kaburbura me yake nufi da wannan hadisi ma'ana kabari ko makabarta ba a karatun alkur'ani kabari ko makabarta ba a yin sallah to kar ku mai da dakunan ku su zanto ba a karatun alkur'ani ba a sallah ku rinka karanta alkur'ani a dakunan ku ku rinka yin salloli na nafila a dakunan ku dan manzo Allah ta khairu salatul mar'i fi baitihi illa al-maktuba mafi fikiyar sallar dan adam ita ce wanda ya a gida in ba ta wajibi ba wanda ita ake so ka je dan sai kuma ya ƙara da cewa fa inna shaytana yanzuru min al-bayt alladhi tuqra fihi suratul baqara dan yana gudu ya bar gidan da ake karanta suratul baqara a cikin dan haka dai abin da nake so in ce muku ya uwa duk wani sunan wata surta ya san da za a ce an jawa mutum ya san ya haukace wallahi tallahi ba ya san bace ba aka ja masa an garwaya ya san da wani sunan aljanin kamar makamancin da na baku misali ko an kirawo aljanin kadai ko an rubuta ya san din an hada da fatar mage da kaucin rama da wani da abin da kaji an faɗa na tsubbu wanda aljini ya faɗa a yi to wannan shine kawai abin da ake dan a cutar da bayan Allah dan haka ya kamata ku kiyaye amma ya sun babu wani shari'a cikin sa babu wata sura ta qurani mai dauke da shari'a babu ita wannan ya tambayi da yawa maza an samu sa tsaya fadan Allah ta'ala wai za hadar al-qismatu ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min wa qulu lahum qawlan ma'rufa abinda ayar take nufi wallahu alam idza hadar al-qismatu ulul qurba idan dangi suka halarci wurin da za a raba gado Wani ya tama haka marayu suka zo wajen rabon gado wani ne talaka talakawa raba abin da idan mutum ya mutu an zo raba dukiyarsa ga magadansa sai ga dangi waɗanda su ba sa cikin masu cin gado saboda wanda suka fi su kusanci ne za su ci sai ga talakawa sai ga marayu sun zo sun zazzara ido a wajen ga kuma dukiyar za a raba shine Allah ta farzuquhum minhu ku dan ba su wani abu na wannan dukiyar gadan kafin araba wa da hum qawlan ma'rufa kuma ku faɗa musu magana magana wadda take mai daɗi to sai dai ku yi hakuri da dan wannan ko san dukiyar ta magada daɗi. sai dai ku yi hakuri da dan wannan su wani ai hakuri da dan wannan shine ku faɗa musu magana mai daɗi to anan malamai sun yi sabani dan da wannan aya shin an shafe ta ko ba shafe ta ba ya tabbata cikin sayyid bukhari abdullahi da abu zai ce mu hukamatu ghayr mansuka aya ce ta ba ta hukuncin ta ba da aka sabanin cewa an shafe ko ba shafe bai yanzu fitar da sakamakon shafe ai ba shafe ba to kuma ya danganci umarnin da ke cikin farzu ko minhu shin umarni ne na wajibi ko na mustahabbanci waɗansu malamai suka ce wajibi ne waɗansu suka ce mustahabbi ne ba wajibi ba ne mustahabbi ne sannan waɗansu kuma suka yi tafsili suka ce idan dukiyar mai yawa ce to wajibi ne a ɗauka a ba su wani ba ta kafin araba idan dukiyar ƴar kaɗan ce to ba wajibi bane ba a iya hana su ina ba dan fahimta wannan wani zance ne wanda yake mutawassit bai da kaulai kamar ya zama wasu ba tsakanin alkawal bil ijab mutlaqan alkawal bil istihbab mutlaqan suka ce a dukiya kuna da yawa a basu dukiya yar kadan kuma sai a bata hakuri a ce ai su ma magadan dan abin da za a basu bai da yawa me za a tira muku a ciki amma wani tafsiri da ibnu jarir tabari da ya da da ayar yake ai ayar gaba ɗaya ba tana magana akan farzuquhum minhu ba ana nufin su waɗannan wurin kurba da aliyata ma da almasakin ba su ake nufi